وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da arba'in bakwai, wanda yi daidai da ɗaya ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin bidiyo'i da malam ya tattaro wanda ake yi na ziyartar makabarta ya tattaro bid'a ɗaya. a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗaya. mun kwana a shafi na ɗari uku da da hudu, muna kan za mu tashi a kan bidi'a ta ɗari biyu da da biyu. malam ya ce aftawafu bihi daga cikin bidi'o'in inda mutane suke aiwatarwa shine zagaya ƙabarin shehi ko wani malami saboda nemar yaddan Allah to amma anan gabar at-tawafu bihi da malin yake ishara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su je su yi dawafi to dadin abin Allah ya taimaka ba dama shine dalilin da yasa ibn qayyim al-jawziya yace fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati judrani a cikin nuniyarsa yace manza Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yurubat ya ubangiji kada ka sanya ƙabari na gunki da ake bautata masa bi ma'ana ka kare ƙabari na daga bautan mushrikai da za su mai da kabari na gunki wajen bauta shine ibn qayyim al-jawziya yace fa ajaba rabbul alamin du'aahu ubangijin talikai sai ya amsa wannan addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ahatahu bi thalathati judrani sai ya katange shi da katanga guda uku shine ɗakin nana Aishatu kaga ɗaya biyu uku ba dama dai a shiga a masa irin wannan hidiman zakallahu khair to shine malam yace wannan ka duba majmu'atin rasail al-kubra na biyu shafi na goma zuwa sha uku za ka tadda wannan bayani a ciki sannan al-madkhal na ibn al-hajj mujalladin farko shafi na 263 sannan al-ibda shafi na 166 sannan as-sunan shafi na 69 sannan alba'isu shafi na 70 sai malam ya sauke layi yace wa nuqila an ibn salah annahu qala an naqalto daga ibn salah yace wala yajuzu an yufafa bil qabr sharif baya halatta a ce za a yi dawafi a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga yanzu ma ai ba daman saboda haka wannan lokacin can baya kenan to yanzu ma ba damar da ma wani zai je wannan shirman an riga an dace ina jin wani bayani akan wannan hadisin da wato malam gaba gadi yayi Malam gaba gadi yake cewa bayan ya karanto hadisin nan cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad yace yace duk da wahabiyawa sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jafa'i yace amma da mu dariƙa sufaye aka bamu hidiman wannan da kaga tambele da kaga lalacewa yace da kaga da kaga abubuwa iri-iri amma Allah subhanahu ta'ala sai ya kare ya dankawa wahabiyawa yace inda 'yan dariƙa ne Allah kaɗai san irin barnan eh, da za su shi da bakinsa yake faɗi wal ma shahidahu al adu gaskiya shine abin da maki ya tabbatar ko shekaran jiyan nan ji wannan abin nan a Facebook ina scrolling ne kawai na ci karo da wannan na yi dariya na yi dariya na ce to kaga shi da kansa ya tabbatar da wannan Allah ka shirye da mu malam yace bid'a ta 233 ilsaqul batan wa dhahri bi judara bi jidar al-qabr al-sharif yace hada ciki kamanna cikinka da bayanka a katangan katangan wato wajen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gawarsa take to haka suke zuwa sai irin su manne cikinsu da bayansu wai suna neman albarka to kaga duk wa'annan abubuwan duk babu ba a barin yanzu su yi a baya wasu sun yi attempting din yi to yanzu an dakile wannan damar da za su yi irin wannan barna to shine malam yace shi ma haka yana daga cikin bid'o'i kuma duk wannan ɗariƙan sufaye kowace iri suna yin wannan aikin saboda su ne ke kururuta abin da kuma tallata shi ana akwai ɗariƙu sama da guda ɗari uku da sittin a duniya to dukkansu kaɗinsu ba wanda ba sa yin wannan saboda aikinsu ne malam ya ce ka duba al'idda shafi na 166 da alba'isu shafi na saba'in Bini'a ta 234 yace wad'ul yadi ala shubbaki hujratil kabri sharif Ɗaura hannu akan windan dakin ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa halifu ahadihim bizalika Ɗayansu kuma ya dinga rantsewa bayan ya ɗaura hannu sai rantse. bi qawlihi da maganarsa da zai ce wa haƙƙin labi wa ba'ta yadaka ala shubbakihi wa kulta ya ce ya rantse da haƙƙin da ya sa hannunsa a kan windan ƙabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ka ce a shafa'ata ya rasulallah sai ka ce ceto ceto ceto tabbas sai ka samu wannan ceton kaji bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda yafi kowa samun cetonsa ranar tashin kiyama aktsaruhum alayya salatan wanda yafi kowa yi min salati to shi zai fi samun ceto na a ranar tashin alkiyama amma kaga su ga abin da suke cewa shafa'a shafa'a shafa'a wai zaka samu sai ka ce banza a'a kaga irin wannan yana daga cikin bid'o'i da aka wato ɗaura mutane akai kuma har ga Allah su suna ganin ibada suke yi malam ya ce bid'a ta ɗari biyu da talatin da biyar iqalatul qiyami inda alqabrin nabi annabawi liddu'a li nafsihi mustaqbil alhujra iqalatul qiyam wai mutum ya dade a tsaye inda alqabrin nabawi a wurin kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liddu'a'i li nafsihi wai danye wa kansa addu'a mustaqbil al-hujra yana kallon ɗakin kaga ya juya wa alƙibla baya kenan tunda ai ɗakin yana ta wannan bangaren ne ko kaga dole automatically zaka kalli yamma ne in zaka mai sallama ko to kaga su sai suka ce sai ka kalli wannan ɗakin kuma ka daɗe a tsaye kana addu'a in dai kai wannan Allah ya karba shi sa za ka ga askarawa in mutum na za ka jana ya haram ko ana tunkuɗe shi in aka tunkuɗe shi zai ce ka zan su nan makiya ne eh wai makiyan manza Allah ne abinda suka kasa ganewa duk mutumin da ya buɗe bakinsa ya ce kai makiyan manza Allah ne da wanda ya ce kai kafiri ne ɗaya kuke ɗaya suke ba bambanci saboda duk mai kin manza Allah kafiri ne amma za ka ga su sun boye sun ce ai alis suna ne ke kafirtar da mutane su ba sa ne ba sa kafirtar da mutane amma a nassin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kalle ka ce wani makiyin Allah ne ko kuma wani makiyin manzan Allah ne tabbas ya kafirtar da kai ne ko ya ki ko ya so haka manzan Allah ya ce ya ce kai kafiri ne to duk wanda ya ce wa ɗan uwansa musulmi makiyin Allah makiyin manzan Allah to ya kafirta ka ne kuma shi kafirta mutum bala'in laifi ne don manzo Allah ce duk wanda ya buɗe baki ya ce wa dan uwansa musulmi ya fulan kafir ko ba a biha ahaduhuma manzo Allah ce tabbas ɗayan biyu sai ya faru in kana kama huwa in kalman ta hau kanka kai da kai furuta daidai wa illa in ko bata hau kanka ba raja raja'at alaihi shi wanda ya yi furucin sai ta dawo kansa ana ganewa to kaga a yau mutane ba su ɗauke shi komai ba kawai wani in ka fusa tashi sai ce aiwa na kaza arni ne kuma wannan kalma ko ya ce wani maki manzala ne mai dalili wai baya maulidi ah, to sai na bakar bai ba amma ya ce duk wanda baya maulidi ba musulmi ba ne sai na bakar bai yi ba kaga lazumin wannan maganan yana tabbatar da duk wa'ancan mutanen ba musulmai bane ranka sa sahabbai ba musulmai bane kenan saboda ya ce duk wanda baya maulidi ba musulmi bane kaga ya kore lazimin sa tun daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina har zuwa wanda suka kai shekara 700 saboda a shekara karni ta bakwai aka fara maulidi to kaga wa'ancan daga karnin farko zuwa ta bakwai duk ba musulmai bane kenan kuma duk ba matsauna ba masu san manzo Allah bane kenan Allah ka shirye da mu malam yace ka duba alqaidatul jalila na ibn taymiya mujallada ah, shafi na 125 sannan ar-radd ala al-bakri shafi na 125 ya zuwa shafi na 232 ya zuwa shafi na 282 sannan ka duba majmu'atul rasail al-kubra duka dai na ibn taimiyya ne duka littattafan mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da ɗaya malam ya ce bid'a ta ɗari biyu da talatin da shida taƙarrubuhum ilallahi bi akli tamri as-sayhani fi rawdati sharif bain al-qabr wal minbar taqarrubuhum ila Allah neman kusancin su da suke yi zuwa ga Allah bi akli tamr Faihani, da cin wani dabino da suke kira tamri Faihani idan aka ci wannan fi sharifa a Rauba, wanda Manzala ce ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil janna daga mimbari na zuwa gidana dausayi ne daga cikin dausayin aljanna to a nan ne sai su zauna a wajen suna cin wannan dabinan shi za za ka ga sufaye ba sa zama a makka sai madina kuma in sun je yawancin masu shiga rauda za ka ga su ne don wani yana ganin in ya je madina bai zauna a wajen ba shi bai ma je aikin umar ba yana ganin bai ma yi umar ba kuma in ya je bai daɗe a madina ba yana ganin umaran banza yi saboda haka in ma za a masa bukin sai ce a bashi bukin ɗin maka kwana uku sauran kwanaki duka a madina zai yi su saboda shi yana ganin ya zauna a madina ya fi masa akan ya zauna a makka lada sallah raka a biyu kawai da za ka yi a ka'aba lada dubu ɗari a madina kuwa dubu ɗaya don Allah ya za ka haɗa dubu ɗari da dubu ɗaya kaga ai ya wuce misali to amma saboda su akwai abin da aka riga aka wanke kwakwalansu da shi shi ne zama a madina me dalili a wajen manza Allah suka zo kuma a madina in an yi magana zai ce ya fi kowa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana takawa zai sa takalmi har ma yayi waka a madina shi ne ga yayi laifi ba imamu darul hijira malik bin anas al-asmahi rahimahullahu ta'ala baya tafiya da takalmi a madina saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah to kai hadda tambele zaka yi kuma duk a cikin madinan kuma wai ka ka kuma a ce ma ga sunnan saka kuma kai fada da ita in ai magana ka ce kuma makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ce ka kafirtar da mutum ya ce a sai wanda ya buɗe baki ya ce wani kafiri ne shi ne kaɗai ke kafirtarwa tu wanda ya ce fulani aduwallah ko makin manza Allah to ya kafirtar da shi saboda duk wanda ke kin manza Allah kafiri ne kuma duk wanda ke kin Allah shi ma kafiri ne kulman kana aduwan lillahi ko wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa jibrila wa mikala sai Allah ce mai fa inna Allah aduwwun lil kafiri kaga tabbas duk wanda yace yana kin Allah me yafi Allah da kansa yace kafiri ne kuma duk wanda yake kin manzansa kafiri ne Allah da nassin Qur'ani sannan ga nassin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Imam Muslim ina fata an gane to kaga mutane ya kamata su san wannan saboda su yi takatsantsan a kansa musamman sufaye da suke da'awar sun fi kowa ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna boyewa ne da guzuma suna harbin karsana kullun yadda'i waslan bi Laila wa laylatu la tuqiru lahum bi zaka malan yace ka duba al-ba'ith shafi na 70 da al-idda shafi na 166 malan yace bid'a ta 237 الإجماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حدوى a taru a wajen kamar mazala Allah haji a taru li qira'ati saboda za a yi wani karatu ko dai na ƙur'ani ko na ishiriniyarsu ko makamancin haka li saboda a yi karatu na sauke alƙur'ani wa inshadi ƙasa'id da kuma yin ƙasida na yabo na bege ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to dama yaban da suke yi daidai ne to da da sauki to yabo ne na guluwi su ɗauki siffan Allah su ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ɗauki siffan Allah su ba waliyansu sai ya ce wannan ka duba majmu'atin rasa'il al-kubra mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da takwas bidi'a ta ɗari biyu da talatin da takwas al-istisqa'u bil kashfi an qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi min al-anbiya'i was salihin idan babu ruwa an samu fari al-istisqa za a nemi shayar da ruwa bil kashfi an kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam su nemi kashafi akan kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ya musu kasan yadda suka ɗauko kashfin nan shine abinda Allah ya yi wa sayidina Umar wanda ibn kasiri ya ba da labarinsa a cikin albidaya wani haya cewa a zamaninsa ya tura rundunan yaƙi ƙarƙashin jagorancin sariyatu bin zanim sariya ne kwamandan yakin sun tafi sham can iraq sai da umar ranar juma'a yana kan mimbari sai allah ya haskaka mai ya hango ga mushirkai suna zafewa ta bayan dutse za su zo su yi ambushin ɗin musulmai sai na'umar sai kasa hakuri sai ihu ya sariya can jabal kai sariya hau dutse ya sariyatar jabal sau uku shi kuma sariya yana iraq sai allah ya ji yadda shi muryar na umar sai wuf sai hau dutse har ma da na umar ya sauko daga mimbari ali bin abi talib ce tambayansa a ba da rasulillah yanzu akwai wani wahayi ne bayan manza allah sayyidina umar ya ce shi bai ce komai ba fa sai ya ce a'a kafa ce kaza sai ce shi bai ma lokacin da ya faɗi ba sai ce shi bai masan lokacin da ya faɗi ba sai da sariya ya dawo daga wajen yakin sai yake tambayan sai da na'umar ya ce ka kira mu ranar jima'a lokacin daidai lokacin sallan jima'a sai da na'umar ya ce e ni ina cikin hudu ba ne na ga Allah ya nuna min mushirikan nan na zuwa sai ban san lokacin da na kasa haƙuri har na furta wannan kalman ba sai fari ya ce mai tabbas Allah ya ji yadda mu muryarka shi ne alkashwun da aka yi ana ganewa to su ma shehunninsu suna da wannan mukashafat din yana nan a cikin jawahirin ma'ani cewa idan manza Allah zai zo maka ya qazatan ba suna cewa suna ganin manza Allah a farke ba to kafin manza Allah ya zo maka ya qazatan sai ka kai matsayin da kana zaune kana ganin duk abin da ke faruwa a duniya Allah maka kashfu to ya atikan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan la manaman suka ce manzo Allah zai zo maka a farke ba a barki ba a bacci ba zai zo maka kuna mukashafa kuna magana kana magana da shi wa yana magana da kai to a ciki ne aka ɗauki wannan karin maganar wai annabi ya faku su ce ba kai da kake ɗaukan shi a proverb ba proverb ba ne aƙidar su ce bi ma'ana annabi bai mutu ba fakuwa ya yi ana ganinsa amma ba kowa ba a yawancin mutane in zai karin magana zai ce wani da san cewa annabi ya faku ba to aƙidan su baye ne yana nan a cikin jawahirin ma'ani kai kuma ka ɗauke shi a matsayin karin magana sai a kiyaye malam ya ce au ghairihi min al'anbiya ko wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na annabi daga cikin annabawa na kaji inda suka boye kenan da salihan bayi sai a ce wani yana da kashfu Allah ya kwaranye mai gashi yana ganin abubuwa to ne malam ya ɗauko magana mai tsawo anan qultu wa amma ma rawa abul aus bin abdullah yace kaga abinda abul jauza ya rawaito aus dan abdullahi da ya ce kahita ahlul madinati qahtan shadidan an samu fari a garin madina fari mai tsanani fashakau ila aishata da aka ce wai ba wannan hikaya ne cewa sai aka kai ƙara zuwa ga nana ishatu faqalat sai ta ce unzuru ƙabarin nabi sallallahu alaihi wasallam wai ku je ku duba ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu quwwatan ila samai ku sanya wani alama zuwa ga sama hatta la yakuna hu wa baina samai saqfun har a zamana cewa babu wani abu shamaki na roof tsakaninku da sama ku buɗe. qal fa fa'alu wai sai suka haka fa mutirna masaran wai sai aka musu ruwa mamakon ruwa hatta nabata al-ushub wai har sai da ciyayi suka fito wa saminatil iblu raƙumai suka girma suka yi bulbul suka ci suka ƙoshi hatta tafattakat من الصحم sahmi fasumiya الفتق har sai da raƙumin wato suka yi maiƙo wanda man ya nuna a jikinsu saboda sun ci wannan wato ciyawar sun yi mai sosai har sai da aka kira shi shekaran bulbul <laughs> shekaran bulbul sai malam ya ce fala ya sihu wannan magana fa bai inganta ba akhrajahu ad-darimi fi sunanihi wannan azarin imamu darimi ya fitar da shi a cikin sunanin darimi mujalladin farko shafi na 433 zuwa 444 cewa wannan maganan koda ka karanta shi ƙarya ne bai inganta ba wa fihi abu ya ce a cikin jerin gwanon mazajen hadisin akwai wanda ake kira abu nu'man wa huwa muhammad bin al-fadl al-ma'ruf bi arimi wanda aka fi saninsa da arim wa kad kana fi akhir umrihi wannan mutumin ya samu rudani a ƙarshen rayuwarsa sai ya cakudo wannan ya hada da wannan ya dauko wannan ya hada da wannan shine ya aka samu wannan labarin a ciki kama qala al'uƙaili uqayli imam haka ya faɗi wa gairuhu min ahli al-hadith da wannan daga cikin malaman hadisi wa qala shaykhul islam ibn taimiyya a cikin littafin sa raddu alal ala al-bakri shafi na 68 yace wa maruya an aisha radiyallahu anha min fath kuwa a wanda aka rawaito daga nana aisha da tace a bude saman ɗaki min qabrihi ila sama'i na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa sama liyan yanzila al don dan ruwa ya sauka Falaisa laysa bi sahihin Ibn taymiya ce fa ba hadisi bane ingantacce wala yathbutu isnaduhu isnadin sama bai inganta ba qala wa mimma kazi buhaza. hadha ya ce daga cikin abin da ke nuna karyan wannan maganar annahu fi muddati hayaki aisha lam yakun lil baiti quwwa ai a tsawon rayuwar nana aishatu babu wannan roof din a dakin ma to ta ina aka samu wannan magana a tsawon rayuwar babu to ta ina aka samu wannan an gane bal ala nabi sallallahu alaihi ɗakin na na shatu yana nan kamar yadda yake lokacin da manzala ke da rai har ta mutu ba wani canji a ɗakin amma kaga su sun ce akwai wani ɗan ruf da aka sa sai a buɗe shi kawai in an buɗe shi ruru shi ke kenan wai sai a roƙi Allah kabarin kawai hasken ƙabarin zai sa a samu ruwa shi ne malam ya ce ba hu masƙufun wa ba'aduhu makshufun wani bangare yana da ruf wani bangare bai da ruf a zamanin fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aishatu wani bangare akwai ruf wani bangaren ma ba ruf wa kanati shamsu tanzilu fihi rana ma yana dan sauka a ciki kama sabata fi sahihaini kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim anha daga ita na na أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر تشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شينا صلى العصر والشمس في حجرتها لم تظهر الفيء بعد تشي رانا ينا تاكنتا بمعنى حتى رانا ينا كلن تاكنتا الهالي wato wannan zafin ranan bai riga ya gushe ba In jina na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta malam ya ce wanzur kitabi ka duba littafi na ji imamu nasir din albani a tawassulu wa'uhu wa ahkamuhu wato littafi da ya rubuta ya wallafa sunansa a tawassulu wa'uhu wa ahkamuhu tawassuli hukunce hukuncensa da nau'in tawassulin da shari'a ta yadda mutum musulmi ya yi. shafi na 127 zuwa 132 malin yace bid'a ta ɗari biyu da 240 qawlu ba'dihim maganar da sashen suke fadi innahu yanbaghi alla yadhkura hawa'ijahu wa maghfirata dhunubihi bilisanihi inda ziyarati qabrihi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu a'lamu minhu bihawa'ijihi wa masalihihi kaje wani shirka kuma an tsallake? eh haka ne akwai 239 ya ce irsalun riƙa'i fi halhawa'iju ilan nabi sallallahu alaihi wasallam aikan rubuta saƙo a cikin falle na fata kasan da a ciki ake rubutu ko sai a rubuta cewa ya ma'aikin Allah yana son kaza wa in an je sai a jefa an gane wai in an in ya je saboda haka sai ya jefa wala lokacin muna jami'a ni ba labari aka bani ba 2004 2004 ba zan manta ba a gabana wala na goni yana ta haka sufi ne yana ta wani haka sai na kabarshin ina kabarin manzala sai aka nuna mai haka sai ɗauko takarda ba fa labari aka bani ba da ido na ina bayansa sai haka zai jefa askara nan na gefe suka ce haram suka kaɗe hannunsa sai fashe da kuka eh an hana shi tura manzo Allah sako an hana shi tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sako to kaga dai wannan yana daga cikin abubuwa da zaka ga mutane suke lokacin muna jami'a wallahi ni abin ya bani mamaki to kaga wani in an gaya mai zai ce ƙarya ne to amma daɗin abin yanzu su da kansu suna yi social media na gaskata su dan wani magana in ka faɗi sai a ce shari ne Allah ka shiryar da mu su kuma masu yi Allah ka shirye su sai a rubuta fi hal hawaiju ila annabi sallallahu alaihi wai a ciki ka gaya wa akwai bukatocinka zaka jefa manzo Allah manzo Allah ne zai biya maka bukata ko Allah to kaga anan kaga yanzu kaga sun gena girmamawa yanzu sun koma me bauta kenan kaga wannan kuduri ne na bauta saboda Allah ne kadai ake nufi da biyan bukata Allahu as-samad ko Allah shine wanda ake nufi da biyan ne bukata ba wani mutum ba ana fahimtar wannan to kaga anan su sun maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar ubangiji cewa shi in an gaya masa bukata to za a biya wa ake gaya wa bukata a biya Allah malam yace bid'a ta 240 qawlu ba'dihim maganan da wasu daga cikin su ke cewa innahu yanbaghi alla yadhkura hawaijahu wa maghfirata dhunubihi bi lisanihi 'inda ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wa sallam wai wasu suna cewa innahu yanbaghi wai ya kamata Allah ya kura hawaijahu in ka je wurin kan ma ka faɗi bukatarka wa magfiratar da kuma neman gafara na ne zunubihi na zunubinka bilisanihi wai da bakinka kakka faɗi inda ziyarci qabrihi sallallahu alaihi wasallam wai in ka je kabarin manzala kan ma ka faɗi wannan me dalilin su suka ce wai li annahu a'lamu minhu wai manzala ya fi ka sanin bi hawaijihi kai kanka bukatanka wa masalihihi da abin da yake maslaha ce ta rayuwarka kaga tsagwaran shirka ne nan aiki. kage yanzu siffan waye suka bashi siffan Allah an gane to wannan shine malam sai ya sauke layi kuma gashi bayanin yana da yawa kuma lokaci ba zai ba mu dama mu karasa shi ba muna so mu kammala littafin yau in lokaci ya ba mu dama amma lokaci gaskiya ba zai ba mu daman da za mu tike shi ba na? ya mu yi haƙuri sati ne zuwa ɗin sai mu kammala daga nan in akwai dama sai mu sa littafin da za mu sa in babu dama in Allah ya raya mu na gaba sai mu fara sabon littafi an gane? kuma insha Allah littafin da za mu karanta shi ne za mu karanta a takfiru usuluhu wa dhawabituhu at-takfiru usuluhu wa dhawabituhu kafirta mutum musulmi yaya hukuncinsa yake a shari'a yaya ka'idar da shari'a ta gindaya akan fadan haka to kaga wannan insha Allah subhanahu wataala zai warware mana shubuhohi da yawa da yawa ake fuskanta ko kuma za a gane menene aƙidan ahlus sunna don wannan shine aqidan ahlus sunna akan kafirta musulmi to kaga in mutum ya san wannan zai san dokoki na wannan insha Allah kuma wannan littafin littafi ne wanda ni na wallafa shi insha Allah za mu karanta su idan Allah ya ara mana numfashi zuwa wannan lokacin sai mu tsaya a wannan gaban zuwa sati mai zuwa sai mu tike littafin naso a ce wannan yau mun ƙara shi littafin amma lokaci ba zai ba mu dama ba sai dai mu haƙura a kansa insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu mu tike littafin sannan insha Allah subhanahu wa ta'ala mu fara sabon littafi wanda zai amfanar da mu dangane da wannan wato dokoki Allah ka shirye da mu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita kafin ladan ya kira sallah sannan sai a yi sallah wa السلام a wai tambaya yake shin mutum zai iya yin wasiya in ya rasu a cire wata gaba a jikinsa a ba wani a'a in kana da rai wajen ceto rai shine yana daga cikin makasidin shari'a ana gane akwai ibn nafs kare rai to lokacin da kake da rai zaka iya taimaka ma wani da kodanka ko shine wanda in aka guda ɗaya ma ya ishe ka aka gama rayuwa aka ce ko to shine zaka iya taimaka ma wani dan a ceto ransa in an tabbatar da in an sami koda mai kyau aka dasa masa zai iya rayuwa to kaga wannan dan ceto ransa za a iya yin wannan amma wanda ya riga mutu saboda cutar da mamaci ai mun karanta hadisi a baya ko karya kashin mumini kaman karya shine yana da rai kaga zai ji zafi yanda yake da rai in aka karya zai ji zafi haka shi ma in ya mutu zai ji zafi ana ganewa to baya halatta ai wannan musamman wanda suke siyar da organ ɗin jikinsu sai ce in sun mutu a zo a cire wannan haramun ne in ma mutum ya yi wannan ya maida musu da kuɗi ya sani cewa yana cin suhtun yana cin haramun baya halatta musulmi ya wannan aiki ko da turawa na yi mu a addinin mu bai yadda ba ba za ka yi shi ba Allah ka shirya da mu wa alaikumus salam shi ba dai musulmi ba ya musulmi dai ba a mai hannun musulmai ba a masu wannan in ma suna yi kila akwai agreement tsakaninsu kila ya sayar da wani position ko wani part a jikinsa shi ne sai a yi wannan don akwai irin wannan an ce a cire kaza sai a fede shi a abin nan sai su bada ni ma akwai wacce ta taba mun fatawa kwanan nan cewa a Abuja ana yin irin wannan harka Abuja take ta ce ana za ka iya sayar da wani abu na jikinka za a baka kudin tun kana da rai in ka mutu sai a zo a cire wannan abu a nan yanzu haka suna yi abuja a'a ina gaya maka a musulma ce ta kira ni take min wannan tambaya musulma ce ta kira ni take min wannan tambaya kuma a nan abuja don ta ce kawayenta sun yi tana so ta je ta yi na ce karta kuskura ta yi don in an ba ta je ta san cewa haramun ta ci kuma in ta mutu ta san me za ta gaya wa ubangijinta kuma yawanci talaka ake wa wannan saboda ana ganin akwai talauci sai ya zo a bambari mutum na'am na'am He. Eh. na'am na'am He. Eh. ba matsala slab in an sa slap aka rufe duk ba kawai daman babban abin da ake so rufe wannan mamacin a bashi kariya an gane saboda kada wani abu ya zo ya fada ciki ya zo a cutar da shi saboda in mutum ya mutu ko da ya mutu duk abin da aka yi masa na cutarwa zai ji sai dai ba zai iya magana ba ina fata an gane shi sa ma manzo Allah ya hana a ɗauki gawa daga wani wuri a kai shi wani wuri saboda wahalar da zai yi yadda kake da rai kake wahala to ko da ka mutu haka in aka yi wannan jigilar mutum zai wahala an gane? eh alaikum salam na? dan ta'adda na eh idan mutum dan ta'adda ne ya mutu shin za a roƙa masa gafara eh za a roƙa masa gafarar ubangiji saboda bai mutu da kafirci ba mutumin da ya mutu da kafirci ko shirka shine kadai Allah ya hana a roƙa masa gafarar Allah wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi duk wanda ya kafirta da Allah ko ya mutu yana shirka shine ma kana nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina kaga na mushriki wancan na kafiri kenan walau kanu uli qurba koda dan uwanka ne na jini inji Allah yace min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare ka cewa dan wuta ne to ba za ka roka masa gafara ba innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yaghfir Allah lahum lalle wanda suka kafirci suka mutu suna kafirci Allah ce ba zai taba yafe musu ba to kaga wannan daban amma duk wanda ya mutu yana barna za a roƙa masa gafarar ubangiji saboda abin tausayi ne gare sa ya mutu ana jiye masa tsoron yadda zai haɗu da ubangiji amma wannan ba zai hana mu mu musulmai mu roƙa masa gafarar Allah ba yana ƙarƙashin daman ganin daman Allah in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya masa uku ba. saboda shine akidan ahlus sunnati wal jamaa an gina shi akan ƙa'idar da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya taba yafewa idan aka yi tarayya da shi aka mutu ana tarayya amma duk wani laifi da bai kai shirka ba Allah na yafewa wanda ya ga dama Allah da kansa ya faɗa haka to me yasa zamu yi mai iyaka sai mu ce muna fatan in Allah ya tausaya mai ya yafe masa amma muna jiya masa tsoron yanda zai haɗu da Allah wannan shine aqidan ahlus sunna na'am wai me ya dame ku da ta'adda ne eh. Eh. Eh. kai baka je gani ba yayi ko bai yi ba kai baka sani ba amma dai a aqidan ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu yana kafirci shine ba za ka roƙa masa gafara ba duk mutumin da ya mutu yana shirka shine ba za ka roƙa masa gafara ba amma dan mutum musulmi ya mutu yana ta'addanci ya mutu yana sata ya mutu yana zina ya mutu yana duk wani abu na saban Allah shi shari'a bai haramta maka yi masa addu'a ba sai dai abin da shari'a ya masa dabaibayi ka ƙara tabbatarwa ana jiye masa tsoron Haɗuwarsa da ubangiji wannan shine da alis suna wal jama'a suke a kai amma duk wani maganan cewa kaza ka kyale wannan Allah ka shirye da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure ya Allah muna roƙonka ka yafe mana yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'ala shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sanya musu kaunan mu da begenmu mu da tausayin mu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu yi musu ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin ubangiji Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ka jarabce su da 'ya'ya kangararru a cikin maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka tausaya musu ka shirye musu da wa'annan 'ya'ya ka sa su zama 'ya'ya na gari masu faranta wa iyayensu rai ya Allah mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya Allah muna roƙonka ka sa firdausin a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk